daga cikin fitattun fuskoki a farfajiyar masana'antar shirya fina-finan Hausa ta kanewood mai suna Hannatu Bashir ta fito ta bayyana cewa ita fa ko da ta yi aure to tabbas za ta ci gaba da harkokinta na fim musamman ma bangaren shiryawa da sauran ayyukan bayan fage. fitacciyar jarumar dai ta kuma ayyana cewa kawo yanzu ita ta da wata sana'ar da take wadda ta wuce haka fim din sannan kuma a shirye take ta bar fitowa a cikin fina-finai wato active da zarar ta samu miji ta kuma yi aure. Nadi.com ta samu haka zalika cewa jarumar ta yi ƙarin haske game da batun da ake na cewa mafi yawancin 'yan matan da ke yin harkar fim 'yan iska ne, inda ta bayyana cewa san ba haka bane domin kuwa da yawa daga cikin waɗanda ake kamawar ba 'yan fim ɗin ba ne. daga ƙarshe ne kuma sai jarumar ta bayyana cewa kawo yanzu ta fito a cikin fina-finai akalla hamsin tsawon shekaru bakwai da ta shafe tana har ƙarfi kuma fim ɗinta na farko shine kotun ibro dan na subscribe don samun labaran kanewa da su daga tashar tsakar gida na gode